yau da gobe daga muryar amurka a washington dc tare da sallama da fatan alheri a gare ku Shirin yau da gobe kuke saurari yanzu hakan nan wato da wannan rana ta Juma'a goma sha tara ga watan Yuni daga nan sashen Hausa na murya Amurka akan mitoci 25 da 22 da goma sha shida. Da kuma ta intanet a dandalin voa.com da voa voahausa.com masu gabatarwa Jamila Kabiru Fage da Halima jimrau ranar juma'ar da ta gabata wani rahoto ya bayyana cewa tarayyar turai ta bayar da naira miliyan dubu hudu da digo bakwai domin kawai a taimakawa waɗanda 'yan boko haram suka tursasa wa barin gidajensu suka fada zaman gudun hijira su kimanin miliyan ɗaya da digo bakwai a yankin arewa maso gabashin najeriya shin 'yan gudun hijirar nan sun san da cewa an bayar da kudaden nan domin su? yaya ya kamata a yi da waɗannan kuɗaɗe da za a raba naira miliyan dubu hudu da ɗigo bakwai tsakanin 'yan gudun hijiran nan su miliyan ɗaya da ɗigo bakwai da nawa-nawa kowansu zai samu akan wannan batu shirin yau da gobe na yau zai mai da hankali har ma mu buɗe layin waya ku kira mu mu tattauna tare da ku jamila kin san a kan dalar amurka waɗannan kuɗaɗe naira miliyan 4.7 sun tashi a kan dalar amurka miliyan 23,618,111 tarkashi to tun da shirin akan 'yan gudun hijira ne kuma ga halin azumi haruna dauda biyu ya leƙa mana wani sansanin 'yan gudun hijira a maiduguri gashi na ga kina dinki dama sana'ar ki ne dinki eh. ma mm-hmm. eh, wannan kina dinkin sallah ne eh. Allah sarki muna tafe da muryoyin yara a watan Ramadan. Kun aka azumi da me da me kake ci? Da alewa da shayi. Da alewa da shayi. Eh, alewa. Malam Alijibo zai gabatar mana da ayar mu ta yau akan umarnin Allah na yin kyakkyawar mu'amala tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba. Wannan aya dalilin sabkata shine mammal asma'u binta abubakar ta zo wajenta ita kuma mammal asma'u lokacin nan bata musulunta ba za mu karanto amsoshin tambayar mu ta jiya kuma za mu buɗe layin waya ku kira mu kai tsaye musamman ma 'yan gudun hijiran da ke da hali su kira su ma a ji ta bakin su game da yadda suke so a raba musu kudaden da tarayyar turai ta basu har naira miliyan dubu hudu da dubu bakwai. Haruna Dauda biyu ya yi tattaki a cikin watan nan na azumi zuwa wani sansanin 'yan gudun hijira a Maiduguri inda akasarin 'yan bama suka samu mafaka ga da tattaunawar tasu ta kasance. Sanda ake haja, yawwa, ayi haja daga na daga bama da shi naga kina dinki dama sana'ar ki ne dinki eh kin a baman ma mm-hmm. eh wannan kina dinkin sallah ne eh na kuna samun aikin ah. insha Allah daga bama ka zo daga bama na yi wallahi tun yaushe ko ko na a a cikin da tara kana wannan kam din kuna samun abinci? a muna samun abinci dai to menene kamar matsalolin da kuke fama da shi muna fama rashin babu ne ba babu da za mu yi duk kayayyakin mu sun ne kona da eh. suka ban iyalin kafa ina suke bawa eh, eh, iyalin suna can suna bayan suna suna suna suna fitowa duka fitowa alhamdulillah sai da mu ne ba mu samu ba mu samu ba sun kona ko eh amma duk su da kayan abincin mu duk hmm. dawa mu ba mu samu ba duk sun kone da gidajen mu duk za ka kone yake hmm. kamar magani kuna samu a nan? Eh, eh muna samun magani. Eh. Muna samun magani. To Allah ya ciwon kai ne ko ciwon yanzu arziki hmm. za su taimake mu. Kai tela ne? Eh. Kai da kake dinki a nan? Ya sunanka? Alhaji Murtala. Alhaji Alhaji Murtala ne. Alhaji Murtala. Ni ne chairman. kai da kake dinki a nan? Ni ne Kana ɗaya daga cikin yan gudun hijira? Eh. daga ina ka zo kai daga bama na'am to aka yi ka zo ka fara dinki nan ko dama sana'ar ka ne a can dama sana'ar ne keken fa keken nawa ne ka samu ka fito da shi a nan ne suka bani o ana aka baka eh. shi da ka fara baka eh. yaran ka eh waye baka keken yaran nan suka samu wanda sun fara sun ruga zuwa eh haka suka samu amma yanzu kana samu ana kama eh muna samu gashi sun kira mu mu musu dinkin wannan dinkin na sallah ne ko eh na sallah ne eh, eh. Allah ya ba ko ya ne to ya sunanka kaga malam tela kaga malam kaga malam tela ma tela okay Eh, to kamar yau ka fara aiki a nan kai ne ni a nan zuwa mu wannan ya kai wata uku wata uku ka fara mm, wata uku ya kai fiye da wata uku ne to kuna samun aiki alhamdulillah muna samun aiki kuma kana da keken ka ne eh, a ba mu da keke yanzu na keken haya ne ina fanda shi keken haya eh na haka ne to kamar idan daga da ka fito kai eh daga ba ma kai ma daga ba ma ne eh daga ba ma na fita to Allah ya taimaka amin eh, Allah eh. ba da sa so a taimaka mana keke wayan wayansu suna da keken haya suna amfani mm. ai mana taimako keken dinki mm, to kuma akwai keken mu wayansu akwai jara jara mm. tunda akwai jara wannan a ba mu hanyar fita a je a jara a dawo a ba mu wani takarda ba a barin kuna fita nan a wani time za a fita wani time ba za a fita ba hmm. ne a sa a ba mu dama a fita a je a dawo eh ina ba ta ma kura yake ba ba na kan ko eh. to Allah ya taimaka Tattaunawar Haruna Dauda biyu kenan da wasu 'yan gudun hijira da ke zamna a wani sansani na Maiduguri. Amma a Jamila idan kin lura yawancin waɗannan kamar suna ci za a ma iya cewa kamar hankalinsu a kwanci mm. Tun daga shi har suna ci gaba da sana'arsu. Gaskiya. Amma akwai wasu bayanai da ke hitowa daga wasu sansanoni abin da ba daɗi. Ba daɗin ji kamar kin ga wani rahoto da ya fito ga wayanan marayu wasu marayu wayanda su shan fitsarinsu masu ke saboda ba ruwan sha akwai matsaloli sosai kuma to ga shi yasa ga waɗannan kuɗi da aka ba naira miliyan dubu hudu da digo bakwai mm. ya kamata a ce waɗannan 'yan gudun hijira su ya kamata su mori waɗannan kuɗaɗe ba wani ba ba wani ba mm. gaskiya to bari dai mu ci gaba yau da gobe kuke saurare daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma lokaci ne na kiran mu kai tsaye ta wayar tarho domin ku yi tambayoyinku ko kuma ku ba da ku Lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu biyar Wato lambar ita ce biyu sifili biyu. biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kafin a kira sai an sa alamar tarawa wato plus sannan a ƙara ɗaya. To Jamila mun yi sa'a ga kiranmu na farko daga Katsina. Salamu alaikum. Amin wa alaikum salam. Kuna magana da Yusuf Beluwa daga karamar hukumar Dandiman jihar Katsina. To Malam Yusuf ina wuni. A Alauya lauya ayyuka. Alhamdulillah ya azumi. Alhamdulillah. To muna fatan za a da kwarin gwiwa eh? ɗin za su isa hannun wayannan 'yan gudun hijira in Allah ya yarda. To saboda mai Malam Yusuf. saboda kasancewar muna da shugaban kasa wanda yake ba kudade ba ne ko kuma ba zai yadda wasu karkatar da waɗannan kudade ba. Malam Yusuf amma ba ka baka ganin shugaban kasan shine dai kawai ya canza har yanzu ba gwamnati babu waɗanda dai kenan tun da su ne har yanzu ke tafiyar da al'amura. Ni to amma ai saboda shakkan shi ba zai ci ba ba zai ba kuma wani ya ci ba kowa na tsoron ya ci. Dan an gano mutum ya ci lallai zai gane kuran shi. To mun gode. Allah da wa'annan kudade za hannun wa'annan 'yan gudun hijira da albarka annabi. To Allah ya sa haka Malam Yusuf mu ma fatan mu kenan mun gode sosai Malam Yusuf kuma a sha ruwa lahiya ga kira daga Taraba. Hello wa ke magana daga Taraba? Hello Taraba? Taraba kuna jin mu? To ga dukkan alamu layi ya tsinke. To ka mu samu wani kira Jamila dama akwai amsoshin da masu saurare suka aiko mana ta Facebook ko? Mm, suka bayyana Yawa to Dauda Idris dan kare kare ya ce godiya muke yi sai dai kuma abu ka'ida wurin rabawa ga waɗanda suke da hakkin kuɗin ganin yadda ake taimako a wasu daban masu cin dukiyar daban. To kin ji magana daidai ce to mm. ga kira daga Adamawa. Salamu alaikum wake magana daga Adamawa. Muhammad Salisu. Malam Muhammad Salisu rediyon ka na kunne. To na kashe. Yawwa Malam Muhammad Salisu to muna jin ka. To ni dai ra'ayi na gaskiya ya kamata 'yan gudun hijiran nan kudaden nan da aka ba su je hannunsu kuma ya kamata gwamnati ta tallafa musu koma gidajensu domin duk abin da za a baka a waje gaskiya ba za ka taba samun kwanciyar hankali ba in dai ba gwamnati ta taimaka wayannan mutane sun koma a cikin gidajensu da ainihin wuraren da suke zane tun farko ba. Yau Mala Adamu a ganin ka ya za a raba waɗannan kuɗaɗe za a tattaro duk 'yan gudun hijirar nan su miliyan ɗaya da ɗigo bakwai ne a tara su waje ɗaya a rarraba musu kuɗaɗen nan ko kuwa ya kake gani? Eh, Malam Muhammad Muhammad Muhammad ya haƙuri. Azumi ne ya haƙuri Malam Muhammad ya haƙuri. Eh, ba damuwa ba damuwa ai kuwa zumin kuma kuna da tsawon lokaci kun fi mu shan wahala <laughs> eh to yanzu dai shi kenan kaga mun cinye lokacin kenan baka da damar amsawa ga kira mun samu daga Kaduna mun gode malam Muhammad a sha ruwa lafiya <laughs> eh, yawa eh, to salamu alaikum wake magana da Kaduna hello salamu alaikum to Kaduna ma ta tsinke ga sakon Usman Shitu Mahuta ya ce muddin kungiyar tarayyar Turai za ta miƙa waɗannan makonan kuɗaɗe ga ƙungiyoyin ba da agaji na duniya irin su Red Cross da Human Rights Watch ko kuma Amnesty International to tabbas za su isa ga 'yan gudun hijira. Amma muddin ta ce za ta miƙa su ga kurayen Najeriya to ba makawa sai an handame su. To fashi kuma Ra'ayin shi kenan Usman Shitu Mahuta. ga kira muna samu amma layi na ta tsinkewa. Mm. To Muhammad Baba Idris ya ce a gaskiya muddin ana so waɗannan makudan kuɗaɗe su kai ga da aka eh. ba domin su. A ga dukkan alamu ga ga alo? Salamu alaikum. Alo. Alo daga ina ne? Wa alaikum salam. Wake magana? Daga Bena jihar Kebbi. A to Bena Bena to sannu mala Abakar muna sauraron ka. Malama Halima. sannu mala abaka lahiya lauya azumi yawa alhamdulillah jamila ma na gaishe ka sannu ya azumi ya kishirwa alhamdulillah lafiya lau malama to muna jin mala abakar me zaka ce game da waɗannan makudan kuɗaɗe to muna da Allah ya sa dai a yi yadda ya kamata da su amin a ganin ka me yadda ya kamata me kake nihi da yadda ya kamata yadda ya kamata waɗanda aka bayar don su a dan kasu hannun su har su amfana da su. To mun gode. Sai wasu daban danki da ceto su canye waɗanda ba su aka yi ba kuma ba su abin ya shafa ba. Mm, yauwa mun gode kwarai mm. malam abubakar bena da fatan allah zai karbi waɗannan addu'o'i da mutane ke ta cewa waɗannan kuɗaɗe su kai ga hannun waɗannan 'yan gudun hijira saboda wallahi su ne mabukata ga kira daga sokoto to mun gode sosai malam abubakar salamu alaikum wake magana daga sokoto ahmed ladan girkau murya talakan najeriya to malam ahmed ladan girkau muna sauraron ka Mama Hassan da husaini ina sauraron ki. <laughs> Muna tare. To, muna me za ka ce a tattauna wannan tamu? To, Mama Hassan da Hussaini abinda nake son dai na farko dai su 'yan gudu hijira din nan da Allah madaukakin sarki ya hukumci da aba mai adalci mai kamanta gaskiya to ni a bani da wani hafi cewa wa'annan kudaden za su je gare su insha Allah kudaden nan za su je ga 'yan gudun hijira mu ma kamu da ba 'yan gudun hijira ba ma'aikatan gwamnati kuma masu neman tallafi muna san cewa wannan gwamnati to an samu canji ba irin gwamnatin mai 'yan malwa ba amma amma mala ahmed ladan girka har yanzu boko haram na nan na ta kai hare-hare tana kakkashe mutane mu da har yanzu canjin nan dai to kamar a baki ne canji nan dai muna dai jin canji canji amma dai suna nan suna kai amma ai mutum ya dibe yadda baba yake wannan da bashi mulki wata diba ya je kamaru ya je kasar kuca buga niger ya je chad ya je ina an yanke diba su wayan ga yan boko haram inda gwamnati na wani wuri ne su suna yi wani wuri ne amma yadda ake yi gaba da gaba da sojoji lokacin gudula an yanke gaba ba haka na ake yi bayan hajjia halima hmm. To mun gode kwarai mana Ahmed Ladan Girkau. Ni fata nana da ke yanzu ga kira daga Allah insha Allah za ku ga mun sake kiran ku mun gaya muku cewa kuɗaɗen nan tallafin nan ya kai ga yan gudun hijira kamar yadda kuke fata ya kai ga waɗannan mutane din to ikon Allah to Allah ya sa Allah ya sa kai gare su mun gode kware mallam Ahmed Ladan Girko yanzu ga kira daga Jos Jihar Plateau Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barkatu wa ke magana. Sunana Alhaji Kabir Highlanders daga garin Jos. To Alhaji Kabiru Highlanders muna jin ka kuma ina wuni. Lafiya kalau azumi. Alhamdulillah ku ai kun kusa sha ruwa. <laughs> To Allah ya taimaka na gode. Amin muna jin ka. Abin da zan ce Halima shine. Mm. Wannan kuɗi da aka bayar insha Allah za wannan kuɗi za su isa ga wayannan bayan Allah. Anya kuwa. Dalili kuwa Halima shine wargi wuri yake samu. Da haka ya faru amma yanzu wannan bawan Allah da yake iya kokarinsa insha Allah zai saka bayan Allah wanda za su kula da wayannan bayan Allah kudin su isa gare su sai kuma shawara ta biyu Halima eh muna jin roƙon masu arzikin mu mm. ina roƙon masu arzikin mu na Najeriya ba mm. wai mu wa wannan kuɗi kawai ido ba a mu mu yi kokari mu taimaka wa wayannan bayan Allah gaskiya mm, gaskiya yawwa shi ne don Allah mutanen masu arziki masu hannu da shuni da kuma mu talaka ma mu yi kokari don Allah mu taimaka wa wayannan bayan Allah da taimakon Allah su ma su samu saukin damuwar da suke ciki. Hmm. Gaskiya, gaskiya ne Malam Kabir Highlanders kai magana mai kyau da watan amin ya Allah mu ma mun gode sosai. Ga wani kira daga Katsina, salamu alaikum. Yawwa, amin alaikum salam. Wake magana. Sunana haya dan Fulani Jagari. Malam Yahaya dan Hilani rediyon ka na kunne. Yawwa to shikenan han kashe shi. Kuna ji na yanzu ko? Muna jin ka Malam Yahaya. Yawwa dan Allah ni dai abin da nake roƙo ga shugaban ƙasa Muhammadu Buhari akan kudin nan da ake badawa dan Allah taimaka isar ma 'yan gudun hijiran nan. Hmm. To. Saboda suke da bukatar kudin nan amma in aka biye ma tsofin shugabanni na da to sai ga duk sun kwashe kudin nan sun kyale su hmm. to mun gode kwarai malam yahaya mun gode sosai da fatan waɗanda nauyin raba waɗannan kuɗaɗe ke kansu Allah ya sa za su yi abin da ya kamata mun gode sosai to ka mu samu wani kira jamila ga saƙon muhammad baba idris wanda ya ce a gaskiya muddin ana so waɗannan makudan kuɗaɗe su kai ga waɗanda aka bayar domin su to sai an yi da gaske a tsaurara sanya ido sosai akan masu alhakin tahiyar da aikin a ɗau alwashin hukunta duk wanda ya taɓa ko da taro ne daga mhm. cikin kuɗaɗen gaskiya sako daga awwal gimba da maturu to ni na ga muhammad baba idris kuma ga mm, watakila to awwal gimba da maturu shi ya ba muhammad baba idris ya tu To ga wani kira daga wani wuri da ba mu sani ba. Salamu alaikum. daga ina ne? Daga Bidda ne. Bidda, Bidda, yawa Bidda jihar Naija ko? Mm. Eh jihar Naija. To muna jin ka. Wake magana. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Ya sunan ka tukun? Sunana Alhaji Sa'idu. To Alhaji Sa'idu muna jin ka. Ah, ni na son tabbatar muku cewa da sabon shugabanni ya zo kudi na wadanda mutanen Allah da kudin zai shiga hannunsu. To, eh, saboda me kake da wannan tabbaci Alhaji Sa'idu? saboda kasan komin da rayuwa in babu shugabanci mai kyau ba samu adalci mai kyau ba. Mm. Amma yana akwai shugabanci mai kyau za samu adalci mai kyau. Mm. Don shi shugaban ba zai bari cewa a kashe kudi na haka kurun ba. To, amma ai abubuwan ne muna ganin ga shugaban an canza amma dai har yanzu abubuwan dai kamar dai, kamar dai. Eh, ai ko mai ba su yi na dare guda ba. Ko bi ta hankali in Allah ya so ai da muka ce muna so canji. Hmm. Canji kuma ya samu. In Allah ya so ai za mu ga canji din. To mun gode sosai Alhaji eh. Sa'idu kuma ya yakacin abin da za mu iya dauka kenan da fatan waɗannan kuɗaɗe. Waɗannan kuɗaɗe su kai ga waɗannan bayan Allah 'yan gudun hijira ko Jamila? Gaskiya kin san dam sun ce masu suna so ne su samu magani ingantaccen magani da wajen zama da ruwa. To da akwai dalilin da yasa suka ba da kuɗin Allah sa ya amfani da su domin haka. yanzu kuma ga muryoyin yara a watan Ramadan. Ramadan is the month of patience. Ramadan is the month of sacrifice. Ramadan is the month of praying in the mosque for Tarawih. Sunanka? Jafar Musa, shekara ta uku. Kana yin azumi? Eh. Azumin kana? Azumi na uku. Tun aka yi azumi, da me da me kake ci? inda shinkafa da lemo da dubula to me kake ci da asuba shinkafa amma ba ka shan lemo ba ka shan ruwa Tun ina sha ya sunanka sunana adalla mahmud kari shekar ka nawa uku da rabi kana yin azumi eh. da me da me kake ci in aka yi azumi da waina da doya da da abin. kefe sunanki? Sunana Kairiya. Shekar ki nawa? Biyar. Shekar ki biyar? Kina azumi? Hmm? Kina. Azumin ki nawa to? Biyar. Kika kai azumi da me da me da me da me kike ci? Ina shan lemu. Mhm. Da dubulan da lemu da kuma mutufai. Kai fa sunanka? Abdullahi. Shekar ka nawa kuwa? sha ɗaya. Kana yin azumi? Eh. To azumin ka nawa? Sha ɗaya. To aka kai azumi da me da me kake ci? Da donut, da abinci, da mm, da lemu. Duk kana sha kuma? Eh. Allah. Ya sunan ka faɗa mana suna. Aliyu. Eh. Jakar ka nawa Aliyu? Goma. Goma? Eh. To. um, kana yin azumi azumin ka nawa tun aka azumi da me da me kake ci da alewa da shayi da alewa da shayi kyau Ramadan. Jamila mu shirya wannan mai sha ɗayan nan. na tara amma shi ya yi sha ɗaya. Ya yi sha ɗaya, masha Allah. To <laughs> yanzu ga ayanmu ta yau tare da Malam Lawal Alijibo na ƙasar Nijar. Ramadanu lale marhaban haka mu kaso azumi yazo mu muna dan ninka ibadodi. Ramadan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين Allah subhanahu wa ta'ala ya ce layan hakumullahu anil lazina lam yuqatilukum fid dini game da mu'amalar musulmi da wanda ba musulmi ba Allah bai hana ku ba cikin wanda ba musulmi ba wanda ba su yaƙe ku ba wanda ba su hudda ku ba daga gidajenku wanda ba su ba addininku an tabaruhum wa tuqsitu ilaihim cewa ku kyautata musu kuma ku yi adalci gare su saboda inna Allah yuhibbul muqsitin Allah ubangiji na son masu adalci wannan aya dalilin sabkata shine mammal asma'u binta abubakar ta zo wajenta ita kuma mammal asma'u lokacin nan bata musulunta ba sai ta zo wajenta tana bukatar ta sai ta ce to ta tsaya har ta tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama sai ta aika mana na aisha kanwata ta tambayo annabi sallallahu alaihi wasallam da ta tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam sai aya ta sabka da aya ta sabka sai annabi ya ce sili ummaki ki je ki sada zumunci da ma'aifiyarki ko da ba musulmi ba ce don haka wannan aya ta sabko akan wannan magana da muka yi amma tana nihin duka musulmi gaba ɗaya an umarce su da su yi zaman lahiya da kowa da kowa wannan aya na nuna mu allah ubangiji na umartar musulmi da kyakkyawan mu'amala da wa'inda ba musulmi ba sawa'un cewa kirista ne ko yahudi ne ko kuma ma wanda ba su addini ne in dai sun so zaman lahiya tare da musulmi allah na nuna mana cewa matsayin wanda ba musulmi ba a gun musulmi cewa a kyautata mishi shi ma a mishi adalci kuma saboda musulunci addini ne na duk wanda ya meka ma hannu a yi zaman lahiya kai ma ka meka mushi hannu a yi zaman lahiya Allah Ubangiji shi ne yake umartar mu da kyakkyawar mu'amala ba sai tsakanin musulmi da musulmi ba cewa a'a da duk wanda muke zama da shi in dai ya kasance mutum ne to yanda za mu kyautata ma namu shi ma haka za mu kyautata mushi na biyu Allah Ubangiji subhanahu wa ta'ala cikin wannan ayan na nuna mu cewa duk wanda zai fahimci cewa a wannan da muke zaune da shi ba addinin mu daya bari in yaƙe shi ko kuma in kashe shi cewa mummunar fahimta ce wannan ba addinin musulunci ba ne mutum fahimta ce tashi ta kanshi domin addinin musulunci addini ne na zaman lahiya kuma iya so a zamana lahiya kenan wanda bai yaƙe ka ba wanda bai taɓa ba addinin ka wanda bai taɓa ba mutuncin ku na addini da mutuncin ku na abin da kuke bauta ma to kuma ku zamana da shi zaman lahiya wannan kuma ya zo cikin hadisai da dama kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya zamana da yahudawa ya zamana da kristoti zaman lahiya wanda ba su yaƙe shi ba shi ma bai yaƙe su ba aka yi zamana aka yi zaman mutunci don haka ne wannan ayar yadda annabi ya zamna da wanda ba musulmi ba haka ake umurtar musulmi su ma su zamna da 'yan uwansu na da zaman gari ya haɗa su ko kuma zaman ƙasa ya haɗa su wanda ba musulmi ba sai kuma wannan ayar tana nuna mu cewa duk wanda zai bigi gaban kanshi ya ɗauka ya kai wani yaƙi ga wanda ba musulmi ba da sunan musulunci to wannan abu ne nashi na kanshi ba koyarwar addinin musulunci ba ce saboda mutane su fahimta cewa koyarwar addinin musulunci daban da yadda wasu gungun mutane za su ware su yi fahimta su daban domin kullum za ka gan an yi wani abu ana ce a musulmi ko musulunci ya yi kaza a'a mutane ya kamata su karanci menene musulunci koyarwar addinin musuluncin me take ca ayoyi dai wanda suke zance irin su wannan da yawa ne a cikin Qur'ani na zaman lahiya na cewa a zamna da jama'a zaman lahiya a yi mu'amala tare da su a kyautata musu a yi adalci da su ko da ba addinin ku ba ɗaya kenan wannan shi ne koyarwar musulunci don wani ya yi laihin shi shi ɗaya ko don wani gungu sun yi laihin su kaɗai in ma sun ce da sunan musulunci to ba haka musulunci ya koya ba shi ne watan azumi watan bauta watan sadaka watan zakka da kyauta ta ayyuka ramadan jamila mm. ya nake ganin ki da kyar kike buɗe baki da kyar kike magana ne yau ɗin da gaske mm. a ina kin san jiya ko shekaran jiya ne na miki tambaya da me kike buɗe baki kawai sai kika da gaske da me kika kike buɗe baki kin san saboda muna shan ruwa a bayan magruba din nan kuma wajen karfe tara ko goma kenan kawai kayan marmari nake iya ci bana iya cin abinci mai nauyi amma ni mm. yanzu fa kosai nake so da kunu kunun tsamiya <laughs> ke da me kike buɗe baki ya kamata yanzu gaskiya tun da kosai kike so eh. sai ki tattara kayan ki ki kulle jakar ki ki je ya sunan ya sunan gadon kaya ko sai ki je gadon kaya ai sun sun iya kosai amma ke da me kike buɗe baki a ah, iyakacin shirin ke a ina kin lokaci ya wani halin nashi shi. ni ba shi suke ci <laughs> masu saurare iyakacin wannan shiri kenan sai kuma ranar litinin da izinin Allah mu sake dawo muku da fatan kun hwana kuma kun ji daɗin wannan shiri yanzu a madadin Jamila Kabiru Fage da tafarra girma tafarar da haɗa mana sauti da injiniyan mu Mr. Charleston ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata ku huta lahiya masu azumi a sharuwa lahiya kuma kamar kullum muna bara addu'a ko jamila kwarai da gaske sosai sosai a tuna da mu an zo shan ruwa This program has come to you from the Voice of America, Washington.